Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, da da da biyar sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalal a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a Kumasi Ghana. Masauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsi Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan ofishin ofishin murya Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa wanda irin matakai masu ruwa da tsaki a gwamnati da jama'a ke bayarwa don kawo sauyi mai ma'ana. Ba daban hidima da kokari da malamai suke kullum na koyar da akhlaqu na Allah ba na tabbatar da wani abu ake magana da daban. Daga Filato kuma muna ɗauke da rahoto na yadda mutane za su iya zama tare don samun zaman lafiya mai ɗorewa. kai ka sani Allah da halishe ka ba zai kuskure ba to shi ya kawo shi yadda yake son ka haka yake son shi to kar ka taba masa kayan kayansa ta hanyar da bai dace ba in muka leƙa jamhuriyar Nijar za mu je rahoto kan rangadin shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha Sokoto. Sai ka cire Najeriya ba wata ƙasa da take da mutane da suke alaƙa da gidan rediyon muryar Amurka kamar Nijar. Yau Laraba Aisha Ma'azu na tafi da shirin ciwon ya mace. Za kuma mu kammala da sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. Da farko dakaci labaran duniya daga Washington DC. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makili. Shugaban Amurka Joe Biden da takwaransa na kasar China Xi Jinping za su yi wata ganawa da ba a saba gani ba ta yanar gizo a wannan mako tare da wasu shugabannin kasashen yankin tekun Pacific domin zakulo hanyar magance matsalolin da annobar COVID-19 ta haddasa. kasar new zealand tana daukar bakoncin taron kungiyar haɗin kan kasashen asia pacific ta apec na bana wanda za a kammala a taron shugabannin a ranar asabar batun karuwan barkewar coronavirus da dokokin hana zirga-zirga ya ɗauke hankali a wannan taron yanar gizo shekaru biyu a jere kamar kullum kasashe 21 mambobin kungiyar ta apec za su buƙaci hanyoyi da kasashen za su yi aikin haɗin gwiwa domin kawar da shingayen cinikayya da kuma ci gaban tattalin arziki don magance doguwar gaba. taron zai mai da hankali ne akan lalubo hanyoyin ficewa daga masaulolin cutar da ake ganin sa sau daya a cikin shekaru ɗari in ji prime minister new zealand jason arden mai ɗaukar nauyin taron yana faɗa a wata sanarwa jama'ai sun ce an samu gagarumar nasara a kananan tarukan sharan fage 340 da aka fara masu sharhi sun ce shawarar kulla yarjejeniya tsakanin china da kungiyar kasashen kudu maso gabashin asiya ciki har da kasashe hudu da suke takaddama da china da ke ikirarin mallakanta ne a tekun kudancin china ka iya lalata tasirin amurka a kudu maso gabashin asiya Kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asiya ta Asiya na takaice mai mambobi goma da China suna niyyar kulla wata yarjejeniya akan wani shirin yin aiki tare kada za su tattauna akan matakai da za su kai ga gaggauta yin kasuwanci da zuba jari da ma hulɗar soja. Washington ta shiga yankin kudu maso gabashin Asiya sama da shekaru biyar da makaman kariya da horon soja da kuma kashedi ga China akan yunkurinta na faɗaɗa ikonta a tekun kudancin China. amma amurka tana bayan china wurin ba da taimakon tattalin arziki da har yanzu kasashen kudu maso gabashin asiya masu fama da talauci ke bukata in ji manazarta jama'an amurka sun ce beijing mai karfin tattalin arziki na biyu da ke jayayya da amurka tana wuce gona da iri akan takaddamar mallakar yankin tekun kudancin china tare da wasu kasashen kungiyar asean da suka hada da brunei da malaysia da philippines da taiwan da vietnam Ƙungiyar tana tsakiya ne bata karkata ga kowane bangare ba, ko da yake Amurka na taimakawa harkokin ruwanta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. a jiya talata majalisar ɗinkin duniya ta faɗa cewa gwamnatin tarayya ta kulle ma'aikatanta 22 'yan kasar habasha a birnin addis ababa biyu bayan samami da ke auna 'yan kabilar tigire a halin yanzu an riga an sake ma'aikatan guda shida lallai muna tattaunawa ga dangadan da gwamnatin habasha akan yadda za a sake su cikin gaggawa a cewar kakakin majalisar ɗinkin duniya stefan dujarric yana yi wa manema labarai bayani akan sauran mutum goma sha shida da ke tsare lallai yana da muhimmanci a sake waɗannan mutanen ya ce babu wani bayani da aka yi akan kama ma'aikatan da suke aiki da hukumomi daban-daban na majalisar ɗinkin duniya ya ce an ɗaure wasunsu kwanaki kalilan kafin wannan lokacin jami'an kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya sun ziyarci ma'aikatan da ke tsare a hannun hukuma a watan satumba habasha ta kori jami'ai bakwai na aikin jin kan majalisar ɗinkin duniya tana mai cewa suna tsoma baki a cikin harkokin ƙasar rundunar mayakan kurdawa ta zargi turkiya da kai harin jirgi mara matuki a jiya talata a arewa maso gabashin siriya da ya kashe fararen hula guda uku a cikin wata mota an kai farmakin ne a kamishli wani gari da ke kan iyakar siriya da turkiya da ke karkashin ikon rundunar mayakan syrian democratic forces sdf a takaice mai samun goyon bayan amurka mutane ukun da aka kashe iyalai guda ne a cewar wata sanarwa da rundunar tsaron ta sdf ta fitar wadda ta kuma ce wani jirgi mara matuki na turkiya ne ya kai harin turkiya bata ce komai ba akan wannan zargin amma rundunar kurdawan ta ce sojojin turkiya suna ƙara auna arewa maso gabashin siriya da kai hare-haren jirgi mara matuki a cikin 'yan watannin nan a ƙarshe a ranar litinin da ta wuce gwamnatin ƙasar kuwait ta yi murabus karo na biyu a cikin wannan shekara lamarin da ya haifar abin da masu sharhi ke gani wata dama ce ta karya wata doka da ke tushe sauye-sauyen tattalin arziki na tsawon watanni wata babbar gamayyar 'yan adawa a majalisar dokokin kasar ta ci gaba da gudanar da sauye-sauye a yayin da take neman haƙƙin yin tambayoyi ga firaministan kuwait sheikh saba al-khalid al-hamad al-saba da kuma neman afuwa ga 'yan adawa masu gudun hijira daga ƙaramar ƙasar farisa sheikh saba masarautar kuwait ce ta nada shi kamar yadda ta nada sauran jami'an hukumar zartarwarsa sun sha suka akan tafkacin hanci da rashawa da kuma yadda suke riko da yaki da annobar covid-19 amma an yi wata doka a cikin watan maris da za ta kare shi daga yi masa tambayoyi har sai karshen shekarar 2022 yanzu da baki ɗayan jami'an majalisar wasa suka yi murabus tana yiwuwa ya kauce wa tambayoyin kwata-kwata labaran duniya aka saurara yanzu za mu shiga babar rahotanni gwamnatoci da jama'a kan ɗau matakan samun daidaituwar lamura musamman in an samu manufa ɗaya a tsakanin sassan biyu wannan kuma kan shafi zaman tare tattalin arziki da salama wakilin a sokoto muhammad nasir ya aiko mana da rahoton malaman addini kasantuwarsu masu yin jagora ga mabiyansu suna bayar da gudunmawa ta fuskoki daban-daban musamman ma dai faɗakarwa a wuraren taruwar jama'a shek Fatihu Karibullah Nasiru Kabara yana ganin da jama'a za su yi koyi da kyawawan ɗabi'u irin na yin halitta da za a samu sauƙin wasu na halaye. Al'ummar musulmi a wannan ƙasa sun san ya rayuwar da suke sun san yanayin da suke ciki wanda ba daban hidima da ƙoƙari da malamai suke kullum na koyar da akhlaqu na manzon Allah ba na tabbatar da wani abin ake magana daban. To wannan shi zai taimakawa musamman a wannan zamani da muke ciki zamani da ake fusge imanin al'umma ta kowace fuska. Shi kuwa sarkin malaman Sokoto Khalifa mustapha yahaya na malam boyi yana ganin da za a bayar da haƙoƙi ga masu su da an samu zaman lafiya a najeriya kama hannun matasa kama hannun ma'aikata na ƙasa masu wa hukuma da al'umma aiki don a samu al'umma ta gari jami'an tsaro a kula da su da dukkan abin da haƙƙi na al'umma a ba su kuma al'umma su ba da haƙƙi su da junansu sai a samu zaman lafiya da cikakken arziki da aminci a cikin ƙasa baki ɗaya. Sheikh Ahmad Rufa'i Falalu Kauran na Moda cewa musulmi su dage da addu'o'in samun sauki ga halin da ƙasa take ciki a duk inda suka samu kansu. Misali mu da muke yanzu a jihar Zamfara wanda zai bayani akan ɗaki ba kamar me shi ba. Kiran da ni nake yi da shi akan wannan inda mun ka samu kanmu to mu daga tafuna hannuwan mu akan mu roki Allah ya kawo muna wannan ƙasa ta mu zaman lafiya. Yanayi na tattalin arziki a halin yanzu da ƙasar mu ta kare arzikinta ya kare Allah ya dawo muna da arzikin mu akan wannan yanayi da mun ka samu kanmu a Dukkanin waɗannan malaman sun haɗu ne a wani taro na faɗakarwa a Sokoto karkashin jagorancin kakakin ɗari ga Kadiriya a jihar Nafi'u Bello Dan Haja. Samu kanmu a cikin wani lokaci na taɓarɓarewa tarbiyya ta matasa samun matsaloli na rashin ɗa'a ga matasa na rashin tsaya su karatu na addini. Hasali ma mun kai lokacin da yanzu halin da muke ciki matashi ma bai san me yake ba bai san me matsayi ne ba. Idan aka koma janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk wata matsala da duk wasu abubuwa da muke ciki a yanzu za su samu warkar kasuwa domin zama nai mai kyakkyawan ɗabi'u mai hankuri da makwabta nai. Hausawa dai sun ce gudun maka korar yaƙi da jama'a za su daure su yi riko da wannan faɗakarwar da watakila ba za ta rasa yin tasiri ba wajen ganin an samu ceto ƙasa da al'umma daga yanayin da suke ciki a halin yanzu. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. Zaman lafiya abu ne da ke buƙatar haɗin kan al'umma da ke zama tare ta yadda za su fahimci bambance-bambancen su da kuma neman hanyoyin da za su magance matsalolin da suka yi musu tarnaki da hana su ci gaba. A kasarin jihohin Najeriya an samu koma baya a fannonin ci gaba da dama saboda saɓani da al'umma ke da shi a ɓangaren siyasa, addini, ƙabila ko rikici kan albarkatun ƙasa. Ga rahoton Zainab Babaji. aiki. Malam Abdulrahman Zakari Zakariya'u Yusuf Kurgui ya ce mutunta juna da yin la'akari da bambancin da ke tsakanin al'umma zai taimaka wajen samar da zaman lafiya. Matsayin ka na mutum mai daraja mai kima to duk inda ka ga dan adam mutum a yadda kake daraja yana da irin wannan daraja. Kai ka sani Allah da halishe ka ba zai kuskure ba to shi ya kawo shi yadda yake son ka haka yake son shi to kar ka taba masa kayan ta hanyar da bai dace ba. Cewa ban yadda ni ina musulmi in ga kirista ba ina nufin cewa Allah ya yi kuskure kenan ya ba yi wani kirista. Kirista ya ce bai yarda wannan pagan bane yana nufin Allah ya kuskure kenan ya wannan haka to idan ba mu yadda Allah yana kuskure ba to duk yadda ka ga bawan Allah ka bar shi a inda ka gan shi inda na ganka da kima ka ganni da kima na tausaya maka ka tausaya mini sai mu zaman lafiya mai dorewa san ba tare da mu samu matsala ba sarakuna suke da haƙƙin daidaita tafarkin al'umma saboda irin martaba da suke da shi na yadda al'umma ke sauraron su suna kuma bin umarnin su a cewar da Samba Cholon basaraken garin Dorowa a karamar hukumar Barkin Ladin jihar Plateau in kana tsoron Allah ka zo yin komai dole ne ka bi dokan da shi addinin ka ya gaya ma amma ka ga wani daga kana ga yaro ma mai taurin kai ya laifi sai ka ga ke ya boye shi ce zai yi amfani da irin wannan yaro don ya taya shi ta arda to wannan ka kashe al'umma ne domin nan gaba shi wannan yaron shine zai zama ma damuwa so gaskiyan shine mu sarakuna in mun san akwai fitinannun yara mu ne mu kawo ma ma hukuma daga nan za ku ga komai yana kyau su ma iyaye mata suka ce a yanzu dai suna sanya ido sosai wajen tabbatar da tarbiyya tarbiyyar 'ya'yansu sunana nana thomas ai mu ma abin ya ishe mu yanzu ana bar mata a cikin halin damuwa ba miji ba yara saboda haka mu mata mun tashi tsaye number one mun tashi da addu'a muna azumi domin 'ya'yan nan kuma muna kula mu ga harkokin da suke ciki ana kira mu 'yan gulma amma ba gulma bane mun zama sa'idawa domin mu ga inda mazajen mu suke shiga inda 'ya'yan mu suke shiga domin mu kwato su daga wannan mummunan halin da suke ciki sunana tayyada aisha yes maganar tarbiyya ta fannin mata muna kokari mu gaskiya matasan mu alhamdulillah Kwararru dai na bayyana cewa zaman tattaunawa tsakanin al'ummomin da ke da saɓanin ra'ayi shine mafi a'ala wajen warware rikici da samun zaman lafiya mai ɗorewa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja. Shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustapha ya soma rangadi a wasu sassan Afirka inda ya fara yada zango a jamhuriyar Nijar da ke ɗaya daga cikin ƙasashe da jama'a ke matukar ɗaukin shirye-shiryen sashen Hausa na VOA. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Makasudin wannan rangadi da ke shafar ƙasashen Nijar, Kamarun da Ghana shine ƙara ƙarfafa zumunci a tsakanin muryar Amurka da miliyoyin masu bibiyar shirye-shiryen sashen Hausa ta rediyo da talabijin har ma da shafukan sada zumunta in ji shugaban sashen hausa aliyu mustapha sokoto in ka cire najeriya ba wata ƙasa da take da mutane da suke alaka da gidan rediyon murya amurka kamar niger kuma dai ina jan hausa wanda ke jin mu a niger sai dai a ja in ja da wani suke jin a najeriya fi sabilillahi ka san hausa ba wai lallai sai ba hausa yake jin ta ba akwai mutanen da ba ba hausa ba ne amma suna jin hausa batu na farko shine mu zo mu karfafa tankon zumuncin da ke tsakaninmu da mutanen da ke sauraron mu da kallon mu da bin mu kuma muna da niyyar yin tarurruka da jama'a domin jin abin da yake cikin su dangane da matsalolin da suke shi musu tuwa kwarai a Niger kamar harkar tsaro harkar sha'anin mata matasa da sauransu. Girman dangantaka da hulɗar aiki tsakanin muryar Amurka da gidajen rediyo da talabijin ɗin da ke yada shirye-shiryenta yasa a wunin farko na wannan rangadi Alhaji Aliyu Mustapha ya ziyarci waɗannan kafafe ga abin da shugaban rediyo amfani Grema Bukar ke cewa bayan wannan tattaunawa. Murya Amurka da radio talabijin amfani kamar Hassan da Hussaini ne. Babu program da za su yi a Hausa a Faransanci da bamu dauka duk muna dauka. Zuwa Aliyu ya karfafa zumuncin namu. Shugaban sashen Hausa ya ci gaba da wannan zumunci da rediyo sarauniya inda suka gana da shugaban gidan rediyo Musa Kaka. Ta kai kusan shekara ashirin muna hulɗa da murya Amurka shirye-shiryen da suke bisa rediyo kuma Allah ya sa kuma nan da shekaru uku hudu ba yanzu kuma muna sa sharhin su da suke yi na talabijin taska ta hausa muna sa VOA kuma na faranshi da na hausa bisa duka rediyo kan nan ya mai maradi kwanni tawa da madawa daga bisani alhaji aliyu mustapha ya isa tashar kanal turwa inda a nan ma suka yi bita a kan hulɗar tashoshin biyu sunana alasan abdullahi ismail shugaban kanal turwa niger mun yi magana a kan partenariya kinmu daga hari zuwa yanzu eske muna jin dadin wannan partenariya mai muke so a kara mu eh, kowane shekara muna da training au ba mu samu training ba muna da kayan aiki eh, kuma training a shekara sau biyu muke same shi wannan abun da suke kawo mun vraiment muna jin dadin shi a gidan rediyon ma batun guda ne shugabar tashar ta rtt zainabu hima sule ta yaba da yanayin alakar aiki da muryar amurka na kuma tambayi alhaji aliyu mustapha abin da ya fahimta a karshen ganawarsa da shugabannin waɗannan kafafe duk inda muka je marhabin lale lale ake ta mana an ji daɗin wannan ziyara ko mu da muka zo mun ji daɗi saboda haka mun samu biyan bukata kenan insha Allah a yau laraba goma ga watan nuwamba shugaban sashen hausa zai jagoranci wata muhawarar bainar jama'a a ofishin muryar amurka da ke nan ya mai inda za a tantauna hanyoyin maganin. magance matsalar tsaron da addabi Nijar da kasashe makwabta. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Tokar da a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja. Ga shirin mu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da sake kasancewa da shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. tare da ni Aisha Mu'azu. Ranar 11 ga watan Nuwamba ita ce ranar 'ya'ya mata ta duniya. Kuma yau a cikin shirin mun karɓi bakoncin Hajiya Fauziya D. Suleiman, shugabar Creative Helping Needy Foundation, kuma marubuciya da hajiya khadijatu majida muhammad sani mai rajin ilimin 'ya'ya mata kuma mun karkata akalar shirin ya zuwa kan bautar da yara mata da sunan aikatau ai sauraro lafiya Hajiya Majida zan so in fara da ke kasancewar ke mai rajin kare ilimi 'ya'ya mata ne ko zaki mana tsokaci akan rayuwar 'ya mace musamman ma marasa galihu. Ita dai 'ya mace tun farkon halittarta. mai rauni ce rashin samuwar ilimi da samun kwakwaran sana'a ya sa mata da dama marasa galihu suna fama da matsaloli na rayuwa musamman idan aka ce ba ta da wani gata ko tsayayyen mataimaki sannan ya zamana kuma wannan jarabawar rayuwa ta rabuwar aure ko na mutuwar miji ta riske ta musamman idan da yara a gabanta ita ce tunanin abin da za su ci tufafin da za su saka lafiyar su karatun su da kuma duk sauran sha'anonin yau da kullum wata matar ma idan mijinta ya mutu ba shi da muhalli kila a gidan haya suka yi rayuwa rayuwarsu to fa neman na biyan kuɗin haya ya same ta kowa ya san irin rayuwar da muka tsinci kawunan mu a ciki zumunci yayi rauni ɗaiɗaikun mutane ne suke duba 'ya'yan 'yan uwansu mamata wata da an gama kwana bakwai ita da ta ƙara ganin dangin mijinta ila sai ta aika musu fitanta ta kaba haka yake ga matar da aurenta ya mutu ta kuma rasa gatan iyaye ko kuma iyayen su mata kansu suke a rayuwa saboda ire-iren wannan ne muke ta yekuwar a ƙarfafa wa mata wajen koyon sana'o'i da ba wa ilimin ya mace muhimmanci domin samun madogara a rayuwa kafin irin haka ta riske su. To Hajiya Fauziya menene ra'ayinki a game da matan da suke ikirarin kare haƙƙin mata amma kuma suna ɗaukan yara ƙanana da shekarunsu suka gaza aiki. Akwai wasu wanda za ki ga cewa su suna gani cewa suna so su samu nasu haƙƙin amma kuma suna tauye haƙƙin yaran da suke karkashin su musamman yaran da ake ɗaukowa domin aiki. Akwai wata yarinya da da gani kwanaki in zan fita aiki kullum sai na ganta a bakin kofar gida tana kuka. Ranar dai na tsaya na tambaye ta na ce me take kuka sai ta ce min ita tsoron gidan take ji kuma masu gidan da miji da matar da yaran da kowa sai ta kuma gashi katan gida ne to kin ga wannan ya kamata a ce an kalli wannan yarinya ko aka mata abokiyar zama ko kuma in za su fita su rinka fita gaba ɗaya da ishin da yarinya ce karama kusan sa'ar yar su sannan akwai wata da sani ita ta ga cewa ita ta mai da masu aiki kamar bayi kamar irin su daga kasuwa to kuma a gefe kuma tana so ita ma a bata ta haƙƙin duk da kai tsaye ba zan ce su wa'ancan masu rajin kare haƙƙin kai tsaye an san me yake faruwa a gidansu ba to amma na san me yake faruwa a gidansu ba to amma dai irin wa'annan sauran ire-iren masu aiki da ake bautawa wanda kuma yawanci mata ne ana buƙatar cewa mu mata tunda muna ta kira kullum akan neman yan uwanmu mata yanci da neman a kyautata musu to bai kamata kuma mu kuma a gefe mu dinga amfani da wannan damar muna cutar da wanda suke karkashin mu ba ya kamata a fara ganin misali daga kanmu kafin kuma mu nuna miya cewa su gyara. Ajiya Majida me zaki dora? hakikanin gaskiya wasu matan masu karajin 'yancin mata ko kare haƙƙin mata da ilimin 'ya'ya mata gwagwarmayar tasu a bakunansu kawai ta tsaya sai jakunkunan hannunsu shi kanshi ɗaukar yara 'yan ƙasa da shekaru sha takwas zuwa aikatau laifi ne a dokar ƙasar mu ta Najeriya shi ake kira da child labor wato bautar da ɗa tauye masa damar da dokar ƙasa ta bashi na karatu a matakin firamare wanda ya zama dole ina adalcin yake kin tura naki 'ya'yan makaranta sannan kin ɗauko 'ya a cikin dangi ko 'yar aiki kina bautar da ita ba tare da bata damar zuwa makaranta ba duk mun san wahalhalun da ake ciki wasu iyayen sun ɗauki wannan aikatau da suke tura 'ya'ya musamman gidajen da suke ganin masu maiko ne a matsayin sana'a 'ya'yan na aiki duk wata ana tura ma iyayen albashinsu ni na san gwamnatin jihar kaduna a ƙarƙashin hukumar kulawa da walwalan yara tana ƙoƙari wajen ganin ta daƙila wannan hanyar gurɓatacciyar sana'ar ta bautar da 'ya'ya musamman mata wanda ni na san abin da suke yi kuma ina bibiyan ayyukansu amma ni da ke mun san ba za su iya hanawa ba duk kanta gaskiya a yanzu sai sanda kasar mu ta sami ci gaban daukar kidayar dukkanin wani da da aka haifa ya kai munzalin shiga makaranta kuma ake da ƙididdiga da na tabbatar da ya fara karatun ya kuma zauna yana karatun sannan har ya kai ga gamawa waɗannan su ne ma'aunai guda uku waɗanda masana ke amfani da su wajen tabbatar da yaro ya sami ingantaccen karatun da ake bukata daga gare shi tun daga primary ya shiga ya zauna ya karatu har ya gama sannan zuwa mataki na junior secondary school har zuwa kuma post busy to hajiya fauziya ina matsalar take kuma mecece mafita wannan abu ne da ya shafi al'umma ga baki ɗaya abu ne na dole sai an tashi da malamai da shugabanni da masu faɗa aji an jawo hankalin musamman iyaye maza akan ƙoƙarin ɗaukar nauyin 'ya'yansu wanda suke raye kenan sannan kuma wanda su kuma aka rasa aka bari su kuma al'umma da masu hannu da shuni su ma su wurin garin tallafa musu sannan kuma ya kamata mu koyi tanadar wa iyalanmu abin da za mu rike su a gaba domin addini ne ka mana tanadi ba wai zamananci ne ko a ce wani al'ada ce ta bature wanda su turawan yanzu gashi nan sun fi mu tanadi wa rayuwarsu misali misali ka san cewa zan haifi yaya uku to shin wannan yaya uku me na tana da wanda zan ci gaba da rike rayuwarsu wanda misali ko da bayan raina Allah zai duba min su ya duba su misali ka ba karatu ka ba ilimi ka ba tarbiyya to sai ta ga mutum lokacin da yake da dama bai yi ba sai kuma dama ta zo ta kare masa ya fadi ya rasu ko ya fara rashin lafiya za ta ga ya fara nadama ko ya fara tunani akan da na sani na yi kaza saboda haka akwai yiwuwar cewa iyaye su fara ta da ƴaƴansu abubuwan da za su yi a gaba bayan ko da sun mutu ne haka nan su ma matan su ma su dage ganin cewa su ma sun nemo kansu fita misali miji ya rasu ya baki to kafin ya rasu ya kamata kai kokari ka koya matarka karatu ko sana'a wanda ko da baka raye za ta ci gaba da kula da iyalin ka maimakon a ce matarka ta tafi tana bara ko kuma ƴaƴanka ana lalata da su akan abin da za su ci gwara a cikin kana raye ka kafa matarka ko bayan baka raye zai zama cewa ta rike ƴaƴanta domin abin bakin ciki ne a ce kana kamar ana baka labarin cewa ga abin da iyalinka suke yi to wanda lokacin da kake da dama ka hana saboda kai kana ganin cewa ka tafi ka to in ba tafi ka kana raye ba to bayan ka mutu abubuwa su zo su ita su fi ta Allah ya kaɗai san gawar fari za a rarrage wasu abun domin rayuwa ta yi nisan da ba irin na da ba ne ba bukatu da matsaloli sun yawa wanda kuma suke rayan ya kamata su kokari sauke nauyin da Allah ya dora masa na iyalin su domin shi hakkin nan ba mace ta dora maka ba Allah ne dora maka shi aure ba dole bane amma daga lokacin da kai auren ciyarwa da kula da iyalin kuma ya zama dole ya zama farilla wanda in baka yi ba Allah zai iya kama ka da laifin wannan abin sannan su kuma wancan masu gudun hijira da aka rasa aka bari wanda suke kam da kuma da suka yi gudun hijira suke cikin gari muna kira gwamnati da masu hannu da shi ne musamman da gwamnati su ma kamata ta kalle su daga irin taimakon da ya kamata kamata a basu domin su daina tangaririya da walagihi a tsakiyar tituna. To Hajiya Maji da wannan tambaya ta ce ta yaya za a shawo kan wannan matsalar? Zan so mu mata dai mu ji tsoron Allah mu tausaya wa junanmu waɗannan 'ya'ya da iyayensu ke turo su don su sami na rufin asiri ba zai rage mu da komi ba sai malala da za mu samu idan muka sanya su a islamiyya don samun ilimin addini da kuma don sanin yadda za su bauta wa Allah sannan kuma mu sanya su a makarantun boko tunda dai makarantun nan kyauta ne musamman na primary da kuma junior secondary school idan muka duba za mu ga duk yawanci jihohinmu na arewa makarantun nan na kyauta ne dan kudin registration din da za a kashe na farko ba wani abu da ya taka kara ya karya ba ne idan muka samu ka ɗauke su ba lallai sai ka idan na ce yanzu ki ɗauki ɗan nan ki sa shi a makarantar da ɗanka yake zuwa wata sai ta ga kamar ba za ta iya kwatanta wannan adalcin tsakanin dan da ta dauko da ba nata ba da kuma dan da nata ne to duk da haka dai mu samu dai a sa su a makarantun gwamnati mu ai idan muka yi waiwaye za mu ga cewa iyayenmu ma lokacin babu private schools din nan duk makarantun gwamnati suka yi idan muka samu aka yi rajista aka sa yaro a makaranta zai je boko sannan kuma dan aikace aikacen gida Za in ta dawo daga makaranta za ta yi duk wa'annan 'yan tsarurruka ne da mace za ta zauna ta tsara tsakanin wannan 'ya'ya da ta ɗauko ko 'yar aiki ce ko kuma 'yar ɗan uwa ce sannan da nata ban ma ga alfano ka ɗauko ɗa kana bautar da shi ba kai kuma naka ya miƙe ƙafa kana ƙoƙarin sa tarbiyya akan wancan kenan ka nuna mishi ayyuka yayi kai kuma naka baka gyara ba to ina hikima anan to idan muka samu mata suna sa imani da tausayi a cikin ransu sai kiga an samu rayuwa ta inganta. To amma me ke jawo hakan? Zan iya cewa karancin ilimi ne domin rayuwar mu a tsare take cikin mu masu tsarki wanda muke dubi da su domin bautar mahaliccin mu. Zan karkato alƙalar zance na kan mu musulmai rayuwar dan adam tun daga haihuwarsa har zuwa girmansa ya zo mana a bayyana cikin alkur'ani mai girma da ingantattun hadisan mu yadda iyaye za su kula da haƙƙoƙin da ya rataya a wuyansu na 'ya'yansu tun daga ƙuruciyarsu har zuwa girmansu jahiltar waɗannan tsarukan da addini ya zo da su shi ya gurɓata mana yadda ake tafiyar da rayuwar 'ya'ya a arewacin najeriya to mai sauraro iya abin da shirin ciwon ya mace na wannan makon ya kunsa kenan amma zuwa makon gobe idan allah ya kai mu za mu dawo da wani sabon shirin ciwon ya mace yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da kuma solomon abu daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake mana fatar mu wani lafiya. Garba zai kawo mana sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. shirin da namu na wannan makon ne da jaridar generation ta kasar jamhuriyar kamaru an taroto mana cewar ɗayan jam'iyyar ldpc ko su yan masu mulkin kasar jamhuriyar kamaru sun gudanar da bukukuwansu na murnan shekaru 39 da shugaban kasar jamhuriyar kamaru ya ɗare kan kalgar mulkin kasar alhalin yanzu dai shugaban yana da shekaru 89 ne a duniya baki ɗaya. kuma sun yi bukukuwan ne a duk jihohi goma na kasar jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar sport an da ita kuma ta ce watanni biyu ne kacal suka rage wa gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru wajen karbar gudanar da gasar cin kofin nahiyar afirka wanda za a gudanar a kasar yau sama da shekaru hamsin kenan ba a gudanar da gasar cin kofin nahiyar afirka ba a wannan kasa ta jamhuriyar kamaru amma wannan karan gasar cin kofin kwallon kafa kasashe guda 24 ne za su halarci kasar ta kamaru domin daukan kofin gwani na gwanaye na nahiyar afirka sai kuma jaridan labuwa dusan ta da ita kuma ta ce hamshakin dan kasuwan na kasar faransa musta bolore zai gurfana a gaban kuliya domin irin hana da ya yi a kasar ta jamhuriyar kamaru tsakaninsa da gwamnatin kasar a yayin da aka mika masa waɗansu kamfanin mallakar gwamnati domin ya ci gaba da gudanar gudanar da ayyuka sa da waɗannan kamfanukan sai dai ya karkata kuɗaɗen harajin waɗannan kamfanuka yau sama da shekaru 24 bai zuba su ba a baitulmalin ƙasar jaridar diapozan kuma ta ce ta hango mana yadda 'yan ƙasar jamhuriyar kamaru mazauna a ƙasashen turai suke ta fafutuka na ganin cewar sun dawo ƙasarsu ta aihuwa domin gudanar da harkokinsu kuma za su yi hakan ne na karkato da hadalinsu na kasu kasuwanci da kuma kafa kamfanika a kasar domin tallafawa gwamnatin kasar na inganta rayuwar al'ummata da kuma anda da za su tallafi matuƙa gaya wajen hana matasa zaman kashe wando a faɗin ƙasar ta jamhuriyar kamaru za mu kammala shan jaridar namu ne na wannan makon da jaridar da mai sage ta ƙasar jamhuriyar kamaru an da ita kuma ta kwarmata mana cewar al'umman jihohin ingilishi guda biyu suna cikin tsaka mai wuya a yanzu haka wajen wajen rugujewa tattalin arzikin al'umman wannan bangaren da ma rashin karatun 'ya'yansu har ma da wa tsaro a shashin nasu da kuma rashin noma da kiwo yau shekaru hudu kenan da suke cikin wannan ibtila'in suna neman gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru da ta yi kokari ta kawo karshen wannan matsaloli da yake addaban su a wannan bangare na 'yan aware mahama awul garba muryar amurka daga kasar kamaru. sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman sai dai da yamma da misalin karfe hudu agogon Najeriya da Nijar abokan aikinmu a Washington DC za su shigo da shirin rana kafin lokacin ni Shamsi Hamza Ibrahim ke cewa bi salam.